Batun karɓo rancen dala biliyan biyar da miliyan ɗari uku domin shimfiɗa layin dogo daga birnin Badon zuwa jihar Kano na ci gaba da jawo cece kuce tsakanin 'yan majalisun tarayyar Najeriya inda wasu ke ganin akwai sharɗoɗin da ba su amince da su ba kuma wasu ke ganin ba su da masaniya akan sharɗoɗin da ake bayyana fargaba a kai. Ga ɗan majalisar wakilai mai wakiltar mazaɓar Yamal Tudeba Hanarabo Yunusa Abubakar Ahmad da bayani. ake sa wannan clause din yanzu misali Najeriya ta karbi bashi ta yi railway tsakanin Abuja Kaduna ga terms din ga yadda za a biya idan Najeriya ta kasa cika sharuɗa China za ta shigo ta karbi wannan hanyar dogon ba wai ya zama mallakanta ba a za ta karba ta sarrafa shi ita za ta rika karban kuɗin tana ajiyewa har da fanshi ta in ta gama kuɗinta sai ta maida wa Najeriya lokacin da aka zo karban nan kada Najeriya a ce a cikin kasanta ne ba za ta bar China ta mallaka mallaki abin a kasanta da sauran akwai doka na kasa to shine Najeriya a wannan lokacin da ta saba kuma aka ce za a enforcing wannan dokai to Najeriya ta yadda yancinta na cewa kasar ta ce ba za a zo kasanta a kwace mata ba a nasa bangare sanata Ayo Arishe ya ce duk da cewa Najeriya na bukatar rancen domin gudanar da muhimman ayyuka dan majalisun tarayya za su tabbatar da cewa kasar ta samu sharɗan da suka dace da ba za su zame mata matsaloli ba a nan gaba la'akari da nauyin da ya rataya

Rotimi Amici ya bayyana a gaban kwamitin Majalisar Wakilan Kasar akan yarjejeniyoyi da bin ka'idoji domin kare rancen dala biliyan biyar da miliyan ɗari uku da gwamnati ke nema daga kasar China. Rotimi Amici dai ya bayyana cewa 'yan majalisun tarayya na siyasantar da batun rancen inda ya buƙaci 'yan majalisun su daina bincike domin hakan na iya sa kasar China ta ki bawa gwamnati rancen da take nema. Wannan ba shine karan farko da Najeriya ke neman rance daga kasar China ba tun farkon shekarar 2020 ko a watan Yuni ma sai da majalisar dattawa ta ta amince da karɓo rancen dala biliyan biyar da miliyan ɗari biyar da sha uku daga ƙasar China. Sharaɗin da ya saka 'yan ƙasar cikin fargabar yiwuwar ƙasar China ta mallaki Najeriya idan ba ta samu nasarar biyar rancen da za ta karɓo ba a lokacin da ya kamata shine Najeriya za ta saryantar da duk wata kima da mutuncin da take da su a matsayin ta na tattiyar ƙasa. Sai dai Honorable Yunusa Abubakar ya yi ƙarin bayani da haka. Wannan an saka shi ba zai yiwu ba sai in dama Najeriya tana da niyyar cinye wa China kuɗinta ba za ta biya ta ba. idan ko developmental ne ba corruption za a yi babu yadda za a ji tsoron wannan lamarin. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya.